gangi an san gangi ka dinga ziga mutum da kalangu kana birge shi kamar bambaɗo kana bambadanci ne ga sai na rasulullah sau goma sha biyu kana masa dati hudu kana allahumma salli ala ce waye sayyidina Allah kai ta salati gawa ubangidanmu mu da mutum da aljan da dabba da tsuntsuwa kullum masu walla fa sayyidu la gidu duk wanda ba Allah ba wannan annabin shugabansa ne wanne Muhammadu mai daɗin suna wanda duk sunayen duniya babu mai daɗin sunansa kai babanka ne ya maka suna shi Allah ne ya rada masa suna kai a cikin mutane masu zunubi aka raɗa maka shi a alamar darri a daula ta ɗaukaka a cikin mala'ul a'ala aka raɗa masa suna shi kuma tuni da shi shi ne muhammadin sannan angon la ilaha illallahu ne muhammadu direban ashadu an la ilaha illallahu ne muhammadin lizamin wa'adi ullaha ne muhammadin ne mai gidan mai gidan izzatullahi walillahi izzatu ne mai ciki muhammadin ne da shi ne zaren bunun shi kadai da ba zunubi a kansa amma kowa tuhumarsa ake tunda yace wala nas'alanna lazina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalina sai na tambayi ku ta ci barkatai iri na kenan sannan kuma a tambayi manzanni amma banda wa banda Muhammadu me yasa shine mai tambarin da ya gafe laka Allahu ma ta kaddama min zambi ko ma ta akha wali tumma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wannan annabin kenan sai ta alfatihi wanda ibudi ya bude zukata aka zuba mata imani ya buɗe kirada aka zuba ƙur'ani ya buɗe zukata aka duba mata sunna da hadisan muhammadin rasulullah ya buɗe gabai ya zuba musu fiƙihu da kuma koyi da aikin da allah da annabi ya ce a yi alfatih wanda ya buɗe haibara